الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين نال الإمام النووي a yau insha Allah za mu yi darasi na 40 daidai kuma za mu tashi babu wujubin babu wujubin bi hukmi Allah ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wa umra bi ma'rufin aw nuhiya wannan babin zai mana bayani akan wajabcin jawuwa ga hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato bin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala inda hukuncin Allah ya ja ka kace wa ma yaquluhu man du'iya ila zalik da kuma wanda da abinda wanda aka kira shi zuwa ga wannan zai fada man kira mutum zuwa ga wato hukuncin Allah ne zai ce zai ce na ji na ji wa umira bi ma'rufin da wanda aka umurce shi da kyakkyawan aiki mai zai fada aw nuhiya an munkari ko aka hana shi daga mummunan aiki mai zai fada wanda zai faɗa shi ne in kyakkyawa ne ka ce zan yi in mummuna ne ka ce ba zan yi ba ko kuma na bari imamun nawawi ya ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fala wa rabbi rabbika la yu'minuna hatta haƙƙi mu yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la an kusi anfusihim harajan mimma qadaita wa mu taslima ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala wa rabbi ka na rantsa da mahaliccinka na rantse da mahalicinka la yu'minuna mutane ba za su yi imani ba hatta yi mu muka fi ma shajara bainahu har sai sun sanya ka mai hukunci a cikin abin da ke faruwa a tsakaninsu ka ƙara sun malaye jido fi an haraja sannan ya zama na ba za su samu wani kunci a kawunan su ba min ma baita daga abin da ka hukunta wa yi sallimu taslima su miƙa wuya mika wuya wato a anan ubangiji ta'ala yana gaya mana halin mu'minai bayan Allah na gari cewa idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzala ta suna yin kunci a tsakaninsu suna mika wuya ne su sallama ba sa gunaguni ba sa kawo ra'ayinsu kuma ba za su zama mummine ba masu imani har sai sun yi hukunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa. idan ko suna manzo kuma yana raye har sai sun kai masa wannan hukunci a cikin abin da ya faru a tsakanin shine ma'anan fala wa rabbika la yubin na rantse da mahalicinka ba da su yi imani ba imanin su ba zai tabbata ba hatta yi hakki muka fi ma shajar bai sai sun sanya ka mai hukunci cikin abin da ya faru a tsakanin yuhakimuka ay hatta ka hakiman fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka mai musu hukunci a tsakanin abin da ya faru a a tsakanin su to da ka duk wanda wani abu ya faru a zamanin maza sama sai ke son akai hukunci wajen wani daban kamar kawo bin ashraf ko makamancinsa to munafiki ne ba mumini ba haka nan kuma ba maza sama ya rasu don haka ce ga hukuncin da maza sama ya akan wannan matsalan sai mutum kuma yake da wani zaɓi yana ganin ba shi ne ba kaza ne dace to ba mumini za ka kai sun sanya ka kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahu ai fi ma khalaqa bainahu wa fi ma khalaqa bainahu cikin abin da ya faru a tsakanin su aka samu sabani a tsakanin su wato min ash-shajar an ta ambaci bishiya a shajar ko a shajara saboda sa suna sabawa ba a jere ci ba wannan yayi nan wannan yayi nan idan mutane sun samu sabani su sai a ce an samu shajar bainahum wato sabani a tsakanin su da rashin jituwa to idan ka kai wa manzan sama hukunci ko ka ɗauki hukuncin zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi a alƙur'ani ko a hadisi sannan ma ba za ka zama mumini ba sai ka ji a ranka babu wani kunci sun malajidu fi anfusihim harajan mimma bai ya zama babu wani kunci amma mutum zai ji abun bai masa nan ma to ba mumini bane sannan bayan nan kuma wa yusallimu taslima su bi kauya ne kawai Mai yadda manzon Allah ya maka hukunci da maka hukunci da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ji baka da wani damuwa ko wani shakka a ciki ko wani kunci sannan ka sallama ka miƙa wuya ka yi aiki da abin da aka yi maka hukunci da shi da wannan nan ne za ka zama wato ainihin mumini to kaga dukkan wanda bai sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba mumini ba ne saboda manzala ta kuma shine wanda ya zo da wannan musulunci shine Allah ta'ala ya aiko Shi ne aminin Allah amintaccen ubangiji subhanahu wa ta'ala har manzo ka ce yake cewa ala ni wa ana aminu man fi sama ba za ku yarda da ni ba alhalin wanda yake sama ya yarda da ni ne ubangiji su wa ta'ala in dai ka yarda da manzala ta sama ta dole ka sallama wa hukuncin imamu sahawi yana cewa fa innahu ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علم ba wanda zai kubuta daga addininsa wato zama yana kan addininsa a daidai sai wanda ya miƙa wa Allah wuya ya miƙa manzala ta kuma wuya sannan duk abin da ya rikice masa bai gane ba kuma ya koma zuwa ga malamai su masa bayani wani wuri ya ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri kafar mutum ba za ta tabbata akan musulunci ba sai in ya sallama ya nika wuya sai ka sallama ka miƙa wuya kamar yadda ubangiji ta lafe wa ta nima su miƙa wuya miƙa wuya sai don ka zama kana shakka cikin shiriyar da manzala ta kuma ya zo da ita to kai ba mu mu'mini ba ne malalle ba za ka tabbata akan imani ba kafanka tana rawa ko ɗaya na ciki ɗaya na waje ne ba ka gama shiga musulunci ba kuma abin da ake bukata shine ka shiga cikin musulunci gaba a cikin suratul nisa ubangiji ta ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah mimman aslama wajhahu lillah wa huwa musinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima babu wanda ya fi addini mai kyau kamar wanda ya mika fiskansa zuwa ga Allah wato mika wuyansa zuwa ga Allah ta'ala da ya shiga addinin musulunci sai da Allah ya ya shi duk inda yake so duk abin da Allah ta'ala yake so zai yi shi ya riga ya sallama ya mai kauya wannan ne wanda addinin sai ke da kyau amma wanda yake gardama wa ubangiji ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa akwai alamar tambaya a addini sannan Allah ta'ala ce wa huwa muslimun kuma yana mai kyautata imaninsa da ayyukansa kuma ya bi addinin annabi ibrahim wato shine addinin musulunci hanifan ba yana mai karkata ga barin shirka yana miƙewa a kan tauhidi Allah ta'ala ya riƙe annabi Ibrahim ba da so da haka in dai addinin musulunci ne mutum ya yake yi to wajibi ne ya miƙa wuya wa Allah ya miƙa wuya wa manzon Allah ta Ya sa musulunci ma aka ce masa al-islam miƙa wuya kaga al-islam shi ne miƙa wuya to al-muslim wanda ya miƙa wuya wanda ya miƙa wa Allah wuya ya miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to musulunci ba zaka tsara wa kanka ne yadda zaka yi addini ka ba Allah ne zai tsara maka a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ka bi ka duk inda aka ja ka kai a cikin suratul luqman ubangiji ta ala ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa duk wanda ya mi kauyansa zuwa ga Allah yana mai kyautata imaninsa da ayyukansa da wannan ya riko da igiya mai karfi wanda ba za ta tsinke ya riko da addinin musulunci ya riko da abin da zai kai shi zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma karshen al'amura suna komawa ne zuwa ga Allah idan ma ka kika mika wuyan a yanzu to kuma akwai ran da zaka koma zuwa ga Allah ta'ala ya kama ka da wannan kangarewa da kai da saba masa da kai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون tsoro ranar da za ku koma zuwa ga ubangiji ta ala kowa a cika masa aikinsa ba za a zalunce shi ba ba ki sakamakon aikinsa cikakke babu zalunci to abin da ya zama wajibi shine mai kauya duk wanda ka ga yana ta baba ko ana jayayya da shi akan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to za ka samu bai miƙa wa Allah da manzon sa wuya ba inda ya miƙa wa Allah da manzonsa wuya to ba za ka same shi da wato ainihin jayayya a cikin addinin Allah wannan ko kaga ko dai mutum ya zama azzalumin kansa mai sabawa Allah ta'ala sabon Allah yake so duk abin da aka gaya masa shi bai yadda ba zai je sabawa Allah ta'ala ko da shirka ko da abubuwa na manya-manyan laifuka ya je halakar da kansa saboda bai miƙa wa Allah wuyansa ko kuma ya zama mai yin bidiyoyi ne ya bar alkur'ani ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yana miƙa wato yana miƙa wuya zuwa ga wani daban wanda ya kirkiro waɗannan bidiyoyi maimakon ya miƙa wa Allah da manzon sa wuya wannan shi ma duk wanda haka ba addinin musulunci yake Inde musulunci ne shine miƙa wuya dole ka ka ka abun nan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba yace wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul faizun ma wa ulaika humul muflihun afwa qur'ani ba ruwa ko shi da ma'ana ko innama kana qawlul mu'minin lallai ya kasance faɗin muminai idza du'u ila Allah wa rasulihi in an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam li yahkuma bainahum don ya yi hukunci a tsakaninsu an ya kunu shine su ce sami'na wa afa'na mun ji abinda Allah ya ce mun ji abinda manzon sama ya faɗa wa atana kuma mun bi wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun rabo gobe kiyama inna ma kana qaulal mu'min qaulal inna shine khabaru kana kabaru kana ismu kana shine an ya kulu samina an wa hakin da anda da filin da fa'ilin suna bi tawilin masdar daga ce qawlu kin wato innama kana qawluhum qaw kana qawlu sami'na wa ata'na qawlan mu'minin dan mun ji mun bi shine fadin mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ayar kamar wacce ayar ne idan an ce Allah ya ce ka miƙa wuya in an ce manzala kuma ya faɗa ka miƙa wuya wannan shine addinin musulunci wa qulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwal Allah ya ce manzala kuma ya faɗa ba zan tsaya ina wani tawili ba kana ta wani neman mafita ba alhalin kirkiri ga abin da Allah yake ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba za ka tsaya kana wani cewa wane ya ce ko wane ya ce wailul liman nabara alquran wara'ahu wa idza tadalla qulu qala tasam ba ta tabbata ga wanda ya jefar da alqur'ani in zai kawo da yi sai ce ahdal ya ce ko wani ya ce ya bar alqur'ani ya bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abinda su mu'mine suke faɗa zancen da ya dace da su in an kira su zuwa ga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mun ji mun bi mu ba mu da wani abu namu musulunci ma dama Allah ne zo da shi da manzon Allah sallallahu alaihi mun sallama mun bi kaura in dai mumini ne to abin da zai faɗa ki in ka zama yana faɗan wani abu daban yana jayayya a ce Allah ya ce ce bai zai bi ba ko manzon sama ya faɗa ya ce bai zai ba shi zai bi abin da yake ra'ayinsa ko ra'ayin wani wani abin da wani ya kirkiro masa to wannan ka tabbata ba mumini bane don Allah ta'ala cewa in dai mumini ne aka ce Allah ya ce ko manzon Allah ta suma ya faɗa to zai sallama ya mai kuta da aka ce idza du'u ila Allah idan an kira su zuwa ga Allah ai ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah zuwa ga alqur'ani musu hukunci kuma wa rasuli kuma zuwa ga manzon Allah kuma shine zuwa ga manzon Allah in yana rayu idza du'u ila Allah wa rasulihi in manzon Allah yana rayu sai a kira ka in sabbai su sun ji daɗi duk sabanin da suka samu a tsakanin su sai su ke mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutu hukunci kawai a ah, wani ne mai gaskiya wani ba a wani abu hukuncin sa kaza ne ba kaza shi shikenan an gama to idan ko baya raye sai ka koma wa sunna an riga an rubuta maganganun nasu duk abin da ya kamata a addinin nan a karantar da shi manzon Allah ta sama ya karantar da shi babu abin da ya bari komai da komai ya karantar da shi don har abin nan ana bin mali ya ce babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa ba ce maza su ya ba mu ilimi a dangane da shi sadaka babu abin da ya bari yahuda sun kalmar sun tambayi salman al-farisi laqad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta qira'ata annabin ku ya kwa muku komai da komai har yanda ake yin ba haya salman al-farisi ce ajal nahana an nastaqbil al-qiblata li bawlin aw ghaib aw an nastanjiya bi radi'in aw adab manzala ya ce kada mu fuskanci alƙibla idan za mu yi fitsari ko za mu yi bahaya kuma kar mu yi tsarki da kashi ko kuma da tsoroso wato kashin dabba daga har yanda za a yi bahaya musulunci ya koya to balantana sauran kuma abubuwa na shari'a na hukunce hukunce to inda kai mumini ne za ka koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna yana nan a cikin littattafai in baka gane ba malamai sun yi bayani a cikin littattafai ga abin da ake nufi da wannan hadisin ko ga abin da ake nufi da da wannan aya to shi muminin an ce masa ka zo Allah ya mana hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi to yana mi kauya ne yana cewa sami'na wa ata'na mun ji mun bi babu gardama wato wannan ayan kaman wacce kamar aya da ubangiji ta lake cewa fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wato idan kuka yi jayayya dangane da wani abu addinin musulunci Allah ta'ala ya ku koma alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi alheri kuma shi ne mafi kyawun makoma to kaga wannan mai son gaskiya ne in kai sabani ne shi sai ya koma qur'ani da hadisi wanda ba son gaskiya da zai koma qur'ani ko hadisi ba kaga wannan ba mu'mini bane to kaga kenan qur'ani da hadisi su suke yin hukunci a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kundin da Allah ta'ala ya aiko mana yanzu ga wata yana jayayya to kuma ba mu'minin ba an ya kojo sami'na wa kana mun ji mun bi wato ba tare da taraddudi ba ba tare da wani shakka ba in kana shakka to kai ba mu'mini bane to da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon kuma to babu shakka a tare da su ai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim tawakkal da muminin an ce Allah ya ce masa sai da kuma zuciyarsa ta kori sama ina ganin kurjinin ubangiji subhanahu wa ta'ala ina ganin girman Allah ina ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to matsalan da aka samu a cikin musulmi shine galibi ba a nuna musu girmama nassoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna musu girmama wasu mutane ne daban amma in aka aka tarbiyantar da kai akan sanin girman Allah ya ce da girman manzon ya faɗa shine ta'azimin nusus a shari'a, girmama nasoshi na shari'a to idan aka ce Allah ya ce magana ta ƙare, aka ce manzon ya ce magana ta ƙare, babu wani kuma da zaka bi magana sa in ba Allah ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله ترجو وترهب فيأتي إلى القرآن da سنة المنزل Allah. sallallahu alaihi wasallam domin ka tsira daga azabar Allah ka ciri ka tafi zuwa ga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ka duk wanda ya san girman Allah ya ce manzo Allah ta kuma ya ce sai kuma shikenan babu wani abu da za a kawo masa kuma wanda ya saba musu sannan ya samu gurbin zama a a zuciya wannan a kansa sahabban manzon kuma suke kuma a kansa tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke da su imam malik dukkanin su suka ce a bi alqur'ani a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ake ce musu ahlul hadith ahlul hadith ma abota hadisi suka ce magana ta ta saba da alqur'ani da sunna ka jefar da ita ka dauki alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masu yin hakan sai ubangiji ta ala ya ce ulaika wa ulaika humul muslimun waɗannan su ne masu rabbanta wato su ne masu samun rabo duniya da lafiya alfalahu shi ne alfauzu bil matsalubi wanda ja su minan marhu abin da kake nema ka samu abin da kake gudu ka tsira da shi to tun da aka ce masu yin haka masu sallama wa Allah da manzan su masu su ne wa'inda suke miƙa wuya wato su ne wanda suke samun rabo ba a ce a duniya ko a lahira ba to duniya da lahiran gaba ɗaya su ne masu rabanta a nan duniya addinin ka zai yi kyau kuma za ka samu nitsuwa domin kana bin Allah ne da manzalar kuma ba ra'ayin wani bane in ra'ayin wani ne gobe zai canja ba in ya faɗa yau ka duba bidiyoyin kullum kuskure ma ake musu a yanzu an kirkiro su ana yi ana ƙara gyara su ana ƙara canja musu kalo kalo ko a ƙara ɓata ko a masa wani ɗan ƙilli-ƙilli haka kullum ake amma addinin Allah tun tunin haka yake tun zamanin manzo Allah ta sama zuwa yanzu to idan Allah kake bi da matsala ta sama zaka ka samu kwanciyar hankali ba ka da matsala za ka samu nutsuwa ne zama kana kan shiriya a nan duniya a lahira kuma za ka rahmar ubangiji subhanahu wa sai malam yace wa fihi min al ahadithi a cikin wannan babin akwai daga cikin hadisai hadisu abi huraira al-mazkuru fi awwal al-bab qablahu wanda aka ambata a babin da ya wuce kafin wannan babin wa ghayruhu da wani samin al hadisi fihi na daga hadisi wato hadisin da hadisin da aka ambata a farkon wannan babin shi ne hadisin da ma da manzo kuma yake cewa ma na haitukum anhu fashtanibuhu wa ma a amartukum bihi fa'tu minhu masalatu duk abin da nake ku yi ku yi abin da nake ku bari kuma wato ainihin ku bari da sauran hadisai makamantan wannan wato ba su ne maimaita hadisin da ya yi magana ko ya kawo su a babin al su ala sunna ko babul amri za su ala sunna babin da ke ba da umarni a kiyaye sunna domin duk ɗaya ne da wannan babin ka kiyaye sunna ka sallama ka mai kauya to tunda an kawo hadisin a can to ba sai an kawo su ba sai a kawo maka wani abu daban wanda kuma yake nuna sallamawa da da mai kauya sai ce wa an an abi hurairah radiyallahu anhu قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الآمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قالوا سمعنا بل قولوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترعها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم وانا حديث دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يتدش وانا إمام مسلم يرويتوش إن تتم حديث قال يتي لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند وانا الآية تسوقر ومنزون الله صلى الله عليه وسلم وتوقع سوق مصر إتلقى الخمر lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne Allah ne ya halicce su shi yake mallake da su kuma shi yake sarrafa su yadda ya ga dama wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana da abin da ke cikin rayukanku abin da kuka sirranta a cikin zukatanku aw tukuhu ko kuka boye yuhatikum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi wato idan kuka bayyanar da abin da ke ranku na sabon Allah ko ma kuka ɓoye to Allah zai kama ku da wannan ranar aljiya zai muku kitabi a kan wani abin tsoro ne domin zahirinta har abin da kariya a zuciyanka ko da baka aikata ba Allah zai kama ka da wannan ku da wannan ayan ta sauka da zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan sai wa sahabban manzo Allah ta sama tsanani sai suka ji sun shiga wani hali don wane ne baya riya saba wa Allah a zuciyarsa sai dai bi karfin zuciyarsa bai yi ba kuma aka ce wannan ma sai an kama ka da shi haka suka fahimta ya hankalin su ya tashi fa a taura rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma baraku ala rukabi sai suka durkusa akan gwiwoyin su tashi hankali aka suka zo jama'a sai suka turkusa masu yi magana ne. wannan kuma ladabi ne in ka zo wajen babban mutum yana zaune ka durkusa a gabansa kafin ka ka gaishe shi ko ka nemi wani abu a wurinsa ko ka yi masa magana faƙalu sai suka ce ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ya rasulullahi nan ce ai anan adatun nida'i ai rasulullahi sa ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kaga mudafun ya zama mansubun لأن المضاف المنادى المضاف منصوب أي رسول الله معناه يا رسول الله يا منظم الله صلى الله عليه وسلم kullifna min ce an tsora mana daga cikin ayyuka abin da zamu iya ko an lizimta mana daga cikin ibadu ko ayyuka waɗanda zamu iya yi salata kamar sallah zamu iya wal jihada da jihadi zamu wasu yama da azumi za mu iya wasu sadakata da zakka ko sadaka za mu iya wa kalfin zilar alaika hazi al'aya to sai gaji an saukar maka da wannan aya ita ce aya da muka karanta a baya sai suka ce wala nuti ko ha wannan kan ba za mu iya ba sai koriyawa ma fata-fata ba za ka ji wani abu ya fado a zuciyanka na wani abu wanda bai dace ba suka ce to wannan kan ba za mu iya ba don dole ne za ka yi wani tunani na sabon Allah sai dai ka ki suka ce ba za mu iya wannan ba kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama yake dan sun faɗi babbar magana ba kaman Allah ya saukar da ayan alqur'ani sun ce ba za mu yi aiki da ita ba shi ba Allah ba zai tsora maka abin da ba za ka iya ba sai yace manzo sama sai yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum kuna son ku faɗa ne kamar yanda ma'abota littafi biyu waɗanda suka zo kamin ku suka faɗa su ne yahudu da nasara kuna son ku faɗi irin abin da yahuda da nasara suka faɗa suka ce sami'na wa asaina da aka ce su aiki da taura sai suka ce sami'ina munji wa asaina ko munki ba za mu yi aiki da ita ba kuna son ku faɗi irin wannan bal na maza sun ce ba haka ba ku daina faɗa wancan maganan ku ce sami'ina wa atana mun munji mun ji maimakon ku ce ba za mu iya ba ku ce mun abin da Allah ta'ala ya faɗa wa atana kuma mun bi ghufranaka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka wato wancan magana da suka yi ma sai sun nemi gafara ta cewa ba za su iya ba sannan ko su ce za su iya Allah ne ya halitta su kuma ya san za su iya qalu sai suka ce sami'na wa ata'na mun ji abinda Allah ta'ala ya faɗa kuma mun bi gufranaka ya ubangijinmu gufranaka rabbana ya malikinmu gufranaka ka gafarta mana ka gafarta mana gufrana din nan kaga masdarun ne amalu amala fihi ai atlubu maghfirataka shi ma nan gufranaka ina neman gafaranka rabbana ya ubangijin mu ilaikal masir makoma zuwa gare ka ne kawai sai suka faɗa nan kuma aka bar musu aya suna nan idan ka riya wani abu na sabon Allah a zuciyanka Allah zai kama ka ko ka bayyana shi Allah ya kama ka in ka ɓoye ma Allah ya kama ka aka ce to a haka din dai kuna ga kan bara ku iyan ba ku nemi gafara ma na ubangiji ta ala da kuka ce ba za ku iyan ba kuma ku ce kun ji kun bi mun ji abin da ka faɗa Allah kuma za mu bi ba za mu yi hakan ɗin ba ku faɗi hakan ɗin sai ba za ku yi wannan tunanin ba to falan makara halƙon yayin da mutane suka karanta aya ta zama jiki a gare su a ibtila'i ne Allah ne da rabe su suka dinga ka ikra'aha sun karanta ta da tajiwa shi nan kaman qara'aha ne qara'aha ya abin nan ya karanta iqtara'a ya karanta da dagewa yanda suka yi ta karanta daga man kace yayin da suka yi ta karanta da suka dage suna karanta ta wa zallat biha alsinatuhum haratansu alsinatuhum haratansu suka suka saba da ita harshen su kenan harshen su ya kaskanta da ita ma'ana harshen ya saba yana karanta ayan sun haddace ta suna karanta ta to da ta zauna a ransu anzalallahu ta'ala fi isriha sai Allah ya saukar da wata aya da take sauta ma'anar wannan aya take bayyana abin da ake nufi da ayan ba ana nufin wai ku abin da ya gagare kama Allah zai kama ka da shi bane a'a a cikin tunaninka din idan wani abu ya zo maka ba da son ka ba kuma ka ture shi ba ka yi aiki da shi ba to Allah bai zai kama ka da shi amma wancan san da aka bar ta ta dau lokaci tukunna don Allah ta'ala ya ga sallamawa su da miƙa wuyansu sannan sai aka saukar da wannan amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih da suka faɗi ba sun ce sami wa ɗana mun ji mun biya Allah ta'ala ya yabe su sai ce amanar rasulu manzon sama yayi imani bima unzila ilayhi min rabbih da abinda aka saukar masa daga wajen ubangijinsa ita ce wacce ayan kenan da sauran ayoyin alqur'ani wal mu'minuna su ma mu'mine sun yi imani da abinda Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu sun yi imani da lillahi ma fi وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إيماني حتى وأن الآية نبائل كل تنسلم الله تعالى كل آمن بالله هو هذا بسكين في إيماني لله يا يدعى أخي الله ya yadda Allah shi halitta gaba ɗaya ya yadda Allah abun bauta ne shi cancanci a bauta masa ya yadda Allah ya da sunaye da siffofi ba irin na mutane ba wa mala'ikatihi kuma kowa daga cikin mu'minin nan yayi imani da mala'ikun Allah ya yadda cewa akwai mala'ikun ya yadda Allah ne ya nufe su da haske ya yadda cewa mala'ikun nan kowa da aikinsa ya yadda cewa sojoji ne na ubangiji subhanahu wataala ya yadda cewa ba sa saba wa Allah kuma ba wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala ya yadda suna da fukafukai to da ka duk sifofi na mala'iku ya yadda da wayanda ya san sunayen su da ma wanda bai san sunayen su ba duk ya imani da su ya imani da jibrilu da mikalu da israfilu da maliku da sauransu kuma ya yi imani da dukkan sauran mala'iku har waɗanda ba ambaci sunayensu wa rusulihi ya yi imani da manzanni gaba ɗaya tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da su ya yi da cewa ‘yan aiki ne na ubangiji su wa ta'ala da ta za wa kutubihi ko na tsallake wa kutubi ya imani da littattafan da Allah ta'ala ya saukar gaba daya a taura injila zabura alqur'ani da sauran ma wa'inda Allah bai ambaci sunayen su ba duk ya imani da su sannan ya sai ce wa rusulihi da kuma manzannin Allah gaba ɗayan sai suka ce sai suka ce la nufarriqu baina ahdi min rusulihi kuma mummina sun ce ba za mu reba tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah ba mu ce mun yi imani da wannan manzon ba mu yi imani da wannan ba don in ka karyata manzo guda daya to ka karyata sauran ma gaba daya kamar da Allah ta ya ce kazzabat qaumu nuhin mursal mutane annabi nuhu sun karyata manzonni gaba daya kuma a lokacin ba wani manzo in ba annabi nuhu ba shine awwalur rusul shine farkon manzo aka ce to tunda suka karyata shi sauran manzonni da ba su ba ma duk sun karyata su shi sai ka karyata manzo daya to sauran manzannin ma ka karyata da wani cikin wannan al'umman wanda ya imani da manzala ta kuma zai ce ya zai ce bai da annabi isa ba to da za a ce ya karyata manzala ta kuma don manzala kuma ya zo da bayanin manzoncin annabi haka nan ko ne ce bai da annabi musa ba ko cikin wani daga cikin manzanni to da ya karyata manzala ta kuma haka nan kuma bai hude da ya karyata annabi isa to ya karyata annabi musa ba nasarin da ya karyata manzala ta kuma to ya karyata ma annabi isa ma bai yadda da shi ba in ka karyata daya ka karyata sauran shi ne ma'anar la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rabi tsaye daga cikin wato tsakanin manzannin Allah duk mun imani su wa qalu mu'minin suka ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi abinda aka ce su fadan Allah ne mai tashi ce sun fada sami'na mun ji abinda Allah ya ce wa ata'na ko mun bi ghufranaka gafaran ka muke nema rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka zuwa gare ka zamu koma in baka yi imani ba ma za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kama ka dan inna rabbaka la bil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata sai maza kuma sai falam ma fa'alu zalika yayin da suka aikata haka inji Abu Hurairah yayin da suka aikata haka nasakaha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya shafi wannan aya wato ba shafi wa wani sai ya bayyana ma'anarta don magabata suna cewa bayani annasku ko da tafsiri aka yi aka aka daga cikin umumi aka aka yi dunkula magana da gaba aka fitar da wani abu kisa sai an yi naskinta ko ƙarin bayani ne aka ce ga ma'anarta sai sai an yi naskinta to wannan lokacin ba ya istilahin annasiku wal mansukh amma daga baya malayan usul suka ce maka an yi nassin aya to an shafi aiki da ita to wannan ba shafi ba ne tana nan sai an bayyana maka me ma'ananta shine fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah da zai tsora wa rai ba sai abin da ran zai iya kenan cikin wancan abin da kake tunani ba an ce duk abin da kuka saka a zukatanku ko ku bayyanar da shi ko ku koyi Allah zai kama ku da shi ma kaga in ka bayyanar da shi kan dama ai kai aiki zaka iya ka ji abu a ranka amma ka ki bayyana shi baka aikata shi baka faɗi shi ba to sai aka ce ko baka aikata ba ko baka faɗa ba in ka koyi Allah ta'ala zai zai kama ka da shi to sai kuma anan aka ce Allah baya kama mutum sai da abunda zai iya yi to a sai tunanin da ya zo maka wanda ba da sanin ka ba haka kawai ya faɗo maka kuma kai baka yi itikadin sa baka kudurta shi a ranka ba kana ma ture shi ne ko baka faɗe shi ba baka aikata shi da gaban ka ba Allah ba zai kama ka da shi ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa la baya tsora mutum sai abin da zai iya abin da ba za ka iya nan ba wannan kwata kwata ba tsora maka shi ba ba tsora maka shi ne wa ka'idan kenan wala tawajjuhu bil iqtidari wala muharram ma duk abin da ba za ka iya ba ko da wajibi ne to zuba wajibi ne akan ka duk in ka shiga lalura kuma ko abu haramun ne in ka shiga lalura inda baka da mafita sai ka yi shi to in ka yi shi bai zama bai zama haramun ba amma zan ba su da yawa a duniya misalai su ba su da yawa mun sha misali kama a ce yunwa ta kama ka sai ka ci mushi kafin ka iya rayuwa sai a ce ka ci mushi ba ka da abinci ga wani ya ci ya rage ya iya baka sai ka kwace ga kwace zai haramun ya zaka kwacewa ka ci da ƙarfi in ya iya baka ya iya sayar maka to kaga wannan inda da irin wannan laluran ke na amma abubuwa na haramu yana da wuya lalura sai da lalura ne sai ka sha giya ka rayu ko lalura sai ka yi zina ko sai ka zama dan fashi da makami ko sai ka yi kidnapping ko makamancin wannan kaga duka wannan babu shi ka tsaye da illa laluran inda take shi yasa aka ce abdarurat tubihu al mahdura lalura tana halarta abunda yake na haramu sai ce laha ma kasabat duk abin da rai ya aikata na alkhairi laha za a ba shi sakamakon wa alaiha maktasabat Abun da rai ya aikata na munanan ayyuka kuma alhakin yana kan haka nan abin da ka aikata zaka samu ladansa abin da ka aikata na alheri zaka samu ladansa abin da ka aikata na munanan ayyuka za a tsora maka alhakinsa amma abin da ka riya a zuciyanka to wannan kuma ba za a ne ba ba za a kama ka da shi ba kuma hadisi ya inganta manzala kuma ya ce inna Allah tajawaza li an ummati fima haddathat bihi anfusaha ma lam takallam aw ta'mal Allah ta'ala ya ketare mini daga al'umma ta ba zai kama ta da abin da riya a cikin zuciyarta ba ko ta saka shi a cikin zuciyarta ba matukar ba ta yi magana ba ko ba ta yi idan ka idan abu a zuciyarka na sabon Allah in dai baka aikata shi ba kuma baka furta shi ba to Allah ta'ala ba zai kama ka da shi wannan hadisi ne inganta a sai sai wanda kai ne za a kama ka da shi kuma sannan ga hadisi da yawa sun inganta manzala ta kuma yake idan mutum ya yi niyan mummunan aiki sai bai aikata shi ba to za a rubuta masa lada guda ɗaya inda ya bari don Allah in ko ya aikata shi za a rubuta masa alhaki kwaya ɗaya idan kyakkyawan aiki niyan zai bai yi ba za a rubuta masa lada in ya yi kuma za a rubuta masa lada goma idan mutum ya niyan mummuna aiki a zuciyanka mala'iku suna ganewa domin Allah ta'ala yana sanar da su sai su ce ya rabbi abduka yuridu an asiya ka bawan kai na sai ya saba maka sai Allah ta'ala ta ce farku buhu ku dinga kula da shi ku dinga kula da wannan sabon Allah da ya niyan yi fa in amilaha faktubu lahu sayyi'a idan ya aikata wannan mummunan aikin ku rubuta masa alhaki daidai abin da ya aikata wa in tarakaha faktubu lahu hasana fa inna ma tarakaha min jarraya idan ko ya bari ya aikata ba ku rubuta masa lada ladan barin wannan aikin saboda yayi ne ya bari ne don ni to kaga wannan ya ƙara fassara mana wannan ayat so da aka abinda kare a zuciyanka na sabon Allah in don Allah ka bashi ma za a baka lada sai dai in gagara ka yi man ka buga ka buga sai kai abin ya fi karfin ka wannan za a rubuta maka alhaki don kuma baka gagare ka ba ka bari amma ba don Allah ka bari ba <clears throat> ba lada ba alhaki so da haka Allah ba tsora mutum sai abin da zai iya yi sannan kuma Allah yana kama ka da abin da ka aikata ne ba abin da kariya abin a zuciyanka ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا يا أبنجم لا تؤاخذنا كما إن نسينا idan muka yi mantuwa ka aikata sabon Allah da mantuwa au akhdana ko muka kuskure ko bisa kuskure ka aikata wani abu wanda yake na haramun ya Allah karka kama mu da shi qala sai ubangiji ta Allah ce na'am inji manzo Allah ta na'am Allah yake ya amsa kenan ya amsa yanzu in kuskure kai kai abu kai kuskure na samu Allah ba za ka kama ka da shi ba a in kai kamar yadda zo a hadisi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakrihu alayhi manzo kuma ce an dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum ne aka sa ka dole sai kai shi ba ka za a halaka ka kuma za a yi halaka kan in baka yi ba sai kai Allah ba zai kama ka da shi ba ko ka manta sai kai ko kuma ka abin nan ka eh, abun nan kai kai rafkanwa ne kana son ka faɗi wata kalma ka faɗi wata kalma ta sabon Allah kana son ka aikata wani abu na alheri sai ka aikata wani abu na sabon Allah Allah bai kama ka da shi to da haka da mantuwa da kuskure duka Allah yana dauke su saboda wannan addu'a sai ce rabbana wala tahmil alaina isra sai suka ce ya ubangiji wala tahmil alaina isra karka dora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka tsora shi kan waɗanda suke kafin mu kada ubangiji ta za sai sai na'a zan yi haka wanda suke kafin mu kamar yahuda da nasara akwai sauran da aka haramta musu saboda saboda zalunci fa bi zulmi min na hadu harramna kulli dhikr saboda aka sun yi zalunci sai aka haramta musu abun nan kide na wasu dabbobi wanda halal ne da amma aka haramta musu shi mu kuma aka halatta mana ya zama halal so da haka kenan su an tsora musu wasu abubuwa da sababin zaluncin da suke aka tsora musu abubuwa masu nauyi abu za haramun ne abu za haramu abu ka kuma sai aka sassauta mana shi aka sauƙaƙe mana wato irin waɗannan abubuwa ne sannan haka nan su idan najasa ta taɓa jikinka to sai ka kankare ka kankare ka kankare wurin ya zama jini sannan shi kenan ka tsarkake wurin in riga ne sai ka yanke ta sannan shi ne ka tsarkake ke mun ko ruwa kawai za ka saka a wannan ka da makamanci wannan idan suna sabon Allah suka yi ku kuka fi a ce ku haɗu ku yaƙi ku kashe kawunan ku ne tuban ku mu kuma muna nan muna kwanci kan galo yaka ce astaghfirullah da a kuma sai Allah ka bi tuban a ga ya ɗauke mana wannan wato ainihin nauyi yace rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna karka tsora mana ma la taqata lana bihi abunda ba za mu iya ba kada na me sai na na dauke na na na dauke muku wannan shine wasu abubuwa na shari'a wanda suke da wahala wanda yana da wahala mutum ya iya su sai aka ce an dauke mana an dauke mana wannan wafu anna ya Allah ka gafarta mana wa ghafir lana ka mana gafara warhamna ka jikan mu anta maulana kai ne majibincin al'amuran mu fansurna ka taimaka mana alal qawmil kafirin akan mutane kafirai mu yi nasara a akan su kada na'am sai ubangiji ta lace eh na yi haka na Allah ya gafarta musu zunuban su ya musu afuwa ya musu rama kuma ya taimake su akan ainihin wato kafirai wannan fa lokacin da musulman suke da gaske ne sabon mazala ta kuma duk inda suka je yaƙi tafi na fa ko ina ba su bar duniya ba sannan musulunci su galba kan kafirai ya karya dogonsu aka kori ka yahudu da wayannan nasaran duk aka kore su daga sham suka koma abin nan kasashen yamma wanda aka kashe aka kashe musulunci ya miƙe kafansa a wayannan wuraren to amma mun da yasa suka samu wannan nasara saboda sun riƙe addinin gangam in tansurullaha yansurkum wa yusabbit akadama kace musulunci sun taimaki Allah Allah ya taimake su ya tabbatar da wato ainihin dugadugonsu to amma idan karke addinin ka ba daidai ba to ubangiji ta ala sai dora kafirai akan zai dora muku ainihin kaskanci ko umarni da ke ja yake aka aka bari da hana muna na ayyuka Allah ta'ala ya ce zai jarrabe mu da ta'murun bil ma'ruf wa la tanhawun 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaykum dhullan thumma la yanzihu hatta tarju ila dinikum ko umarni da ke ja yake ku hana muna na kaga in kuna umarni da ke ja yake kuna yi kenan kuna hana muna ayyuka kun bari kenan to idan ba haka kai ba Allah zai tsora muku kaskanci kuma ba zai dauke muku shi ba sai kun dawo zuwa ga addini to kaga abin da yake faruwa ke da an rike addini irin da sabai suka rike da an shiga da an samu wannan nasarar da suka samu to zan mai da mu baya abin da yasa sahabban manzo Allah kuma suka ce an saukar musu da ayoyin da za su iya ko shari'o'in da za su iya suka je safa irin sallah irin azumi irin jihadi irin zakka amma suka ce ba za su iya wannan ayan da take maganan tunanin zuciyanka ma za a kama ka da shi ba eh, Al'iman abu abdullahi mazini yake cewa ya tamidu an yakuna ishfaquhum wa qawluhum la nutiquha likawnihim i'taqadu annahum mu'aqaduna bima la qudrata lahum alayh yace zai iya wa su sahabbai sun yi tsammani har abun da ba su da iko a kansa ma za a kama su da ba su iya tunkuɗe shi ba min alkawadir lati la tuqtasam daga tunanin da ba kai kake jawo shi ba domin kana tafiya akwai ka doni tunani ya faɗo maka mara kyau to idan ka ture shi shikenan to su sai suka yi tamani irin wannan tunanin da zai faɗo wa mutum mara kyau shi ma idan ya faɗo in ko da ya kasa ture shi a wannan lokacin za a kama shi da shi a in ka kasa turewa kana iya kokarin ka ka ture yana dawowa yana dawowa to wannan ba matsala bane da biya nuna kai mumini ne amma in ka bar tunanin ya zauna a zuciyanka har kai itikadin sa kai ta haka ne to nan ne Allah zai kama ka da shi to da kenan duk abun da ya zo a zuciyanka misali shedan sai sai maka Allah biyu ne sai ka ture shi kenan kana da musulmi ka baka fita ba ma kwata kwata amma in ka yadda biyun ne ka zauna da abun a zuciyanka shi kenan ka fita daga addinin musulmi to abubuwa da yawa na shirka sukan iya zuwa mutum ko na sabon Allah ko wani abu wanda zai so ma ya faɗe shi to idan ya tunkuɗe shi a zuciyarsa shike kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magani idan mutum wani shakka ya zo masa na imaninsa to wanda zai sai amantu billahi wa rasulihi na yi imani da Allah da manzannin Allah bayan ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim ya nemi tsarin Allah daga shaitan shaitan ne ya sa masa wannan abin sai sai amantu billahi wa rasulihi na imani da Allah da manzon Allah da manzonin Allah shikenan ka fita kuma irin wayannan abubuwan yana samun mu'minai musamman wanda yake son yayi riko da addinin sa gagam sabo sabo to shaitan ya dinga sa masa shakka a cikin al'amuran sa har ya sa masa shakka a imani ba ka gani mutum yana sai zama mutumin kirki kirki alwala ma sai ta nemi ta gagare shi shi gina ya zo ya alwala ya ta da sallah sai ji kamar iska ta fita masa shi dan ne yake zuwa yana gaya masa shi gina karshen sai je sake alwala ko ya zo ya yi kabbaran harama sai an yi raka a biyu sai dinga tunanin anya na niyya kuwa kai ina ga ban yi niyya ba sai sake niyya sai an gama sallah ya kaga ya tashi yana ƙara raka a biyu yana cika ta sallah yanzu wannan yana neman shiriya ne a yanzu sai shi ne yake tawasa da shi yake tawasa da shi to dole sai ya yaki dan kafin ya daina wannan waswasi da shakka to haka nan a cikin imanin sa sai shedan ya dinga sa masa shakka da imani wani daga cikin hadisi ya inganta cikin sahih muslim abu huraira yake wasu mutane sun zo wajen manzo sa kuma daga cikin sahabbansa sun zo sun same shi suka tambaye shi suka ce inna najidu fi anfusina ma yata'azamu aduna an yatakallama bihi wai ce ya suka ce ya rasulullahi wallahi mukan samu a cikin zukatanmu mutum ya ji wani abu a ransa wanda zai masa girma ya yi magana da shi wani abu na sabon Allah ya ɗarsu maka ko wani abu na shirka ma kawai sai faɗa zuciya ka ba kai ka kawo shi ba fa shi nan ne zai jefo maka shi wani abu wanda suka ce wallahi ba za mu iya magana don suna faɗansa sun fita daga musulunci suka ce yana mana girma mu faɗe shi ba za mu iya faɗansa ba ai ko a tambayan ma ba su fito da shi a fili ba da girmansa sai ma za su ma ya wa qad wajadtumuhu kun same shi sai suka ce eh wallahi muna kama ini haka a zuciyarmu ka zaka sarihul iman wannan shine bayyanannen imani shine haƙiƙanin imani to mai haƙiƙanin imani wato ba shakkan ba a kawo maka wannan abun wannan abun ya zo zuciyanka ka kifa ɗansa ka ture shi to shine haƙiƙanin imani domin wanda ba da haƙiƙanin imani din to ba zai iya ture shi ke sa zo a tarwa ma za ka mahzul imani shine tsantsan imani an tambayi manzo kuma anil waswasa daga waswasin shaytan su ina anil waswasati da zai maka waswasi na imaninka yake tilka mahdul iman wannan shine tsantsan imani yayi mana in baka biye waswasin ba sannan kuma hadisin kuma yana nuna mai imani ne wannan waswasin yake zuwa ba idan dama mutum bai rike imani zama ina ruwa ce da ya ci galba a kansa ya riga ya ci galba a kansa ya ce inan zai gabar je kai samu Allah ne yana yi to ne wani tawasi kuma ya rage shedan ya banza dama can cikin wasu wasu yake kawai tunda duk inda wurin sabon Allah yana so amma mumini mai kokarin ya kare imani ya kare kansa daga shirka daga sabon Allah ya ga dai addinin sa yana tafiya yana iya kokarin sa to sai shi zai kuma yana wasa da shi yana yana sa masa shakka to yana turewa ya saba wala har shaitan ya daina zuwa wurin ka shine ya yaki dan kin inda shaitan lakum adun fattakhidhu adu ya yaki shaitan ya gama da shi dan kuma nan gaba ma tunda ya buga ya buga ya ga babu shiga sai daina zuwa yana sa masa wannan shakka to shi yasa idan kai mumini ne don wannan kokoton ya shigo maka karka daga hankalinka ka yaki dan zai bari amma ka dinga turewa turewa shine tsantsan imani shine haƙiƙanin imani shine bayyanin imani kuma mumini ne ake jarraba da irin wannan shi yasa manzo sun amma har ya ba su maganin wannan abun ka sai amantu billahi wa rasulihi bayan kai ka kori shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan da manzo sun ya ce kuna son ku faɗi ku faɗi da yahudu da nasara suka faɗa ne da suka ce sami'na wa asaina mun ji mun bi wannan ishara ne zuwa ga ayati cikin suratul baqara inda ubangiji ta lake cewa idza karna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna ambaci lokacin da ko ku tina lokacin da muka daga wato muka muka muka karbi alƙawari a wurin wato wurin kakarin su kenan yahudawa ake ga Allah ta'ala ya dauki alƙawari a wurin su ya daga musu dutse dur babban dutse a kansu aka ce ku duma atina kun bi kuwatin ku abinda abin da muka baku da ƙarfi shine a taura wasu ma'u ku ji wato yahudu an buga an buga da su ne an buga an buga duk inda aka bullo sai su bullo babu wani mai barna a duniya irin bai ku to da ubangiji ta'ala ya yi umarce su su saba su ɗauki wannan alƙawarin su saba to sai Allah ta'ala sai ya ɗauko dutse babban dutse sai sai tashi a saman su sai ta to ku a taura ku aiki da sai ba ka ba za a rikito muku da wannan da wannan dutse shi ne sai suka ce sun yadda da suka ce sun yadda ana ɗauke wannan dutsen sai suka ce sami'ina wa asaina mun ji mun saba so da ba a lokacin da dutsen yake kansu bane suka ce ba za mu yi ba inda aka ɗauke dutsen ƙarshen hukumar da aka musu kenan so da haka ga azaban nan suna ganin ta in ba su imani ba dutsen zai faɗo kansu su halaka sai suka ce sun yadda ana ɗauke musu shi suka sake dawowa ruwa sai suka ce samina wa asaina mun ji mun saba to shine aka ce kada wannan al'umman ta zama irin yahudu ko irin nasara su ce sun ji kuma wato ainihin sun saba da aka ce abun nan lahama kasabat wa alaiha maskasabat abinda ka aikata za a baka ladansa abinda kuma kai na zunubi za a dora maka laifinsa wato ba ka samun wani aiki ko ladan wani aiki sai abin da ka aikata shine ma'anan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wato ba a baka lada sai in kai wani daban ba zai aikin lada a zo a baka ba sannan kuma in kai aikin ladan kuma ba za a haramta maka ladan ba shine ma'anar la'ama ta gaba din don ubangi ta lafi inna allaha la yazlimu mithqala zarra Allah ba zai zalunci mutum ba ko da da ƙwayan zarra wa in taqwa ta kan yudaifa wa yuti bi ladunhu ajran azim zai ninninka maka ladan to haka nan wa alaiha maktasabat abinda mutum yayi na laifi kuma za a tsora masa wannan laifin to shi ma ba za a tsora maka wani laifi ba sai abinda ka aikata wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani laifin wani baya shafan wani to da ka in kai aikin zunubi to za a tsora maka wannan zunubi za a shi za a rubuta maka shi to amma rahama ta ubangiji ta'ala kuma zunubin da aka rubuta maka din kuma Allah yana iya gafarta shi in ka tuba a nan duniya ya gafarta maka ko ka je lahira in ba shirka bane ya ga dama sai ce na gafarta maka amma aikin lada kuma ba za a shafe maka shi ba za ka je ka same shi shi kuma ko da kai wani laifin daga ba ba za a shafe maka wannan ladan ba sai dai a shafe maka sai dai in kai aikin alkhairi a gafarta maka zuban in kaga an shafe aikin ta gaba daya to kai shirka ne walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu in shirka kai to wannan karuta aikin ka karuta aikin ka gaba daya saboda haka duk wanda ya aikin alkhairi don kansa yawa wanda ya sharri kuma ya jawo kansa masifa ne man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa duk wanda aikata aikin alkhairi kansa yawa wanda kuma ya muna nayi muna aiki to shi ya jawo kansa shi jawo kansa bala'i sannan sabai suka yi addu'a har zuwa dai karshen waɗannan ayoyin manzo Allah ta kuma yake ya karba hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi to waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzala sun ce ayatani al-ayatani min akhir suratul baqara man qara'ahuma kafata ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara duk wanda ya karanta su sun ishe shi sune amana rasulu har zuwa ƙarshe amana rasulu da bima yi ilayhi rabbul mu'minun har zuwa na ala alqawmil kafin. duk wanda ya karanta su da daddare sun ishe shi ma'ana za su kare shi imamu nau ya ce ai dafa ta an ku sharra wal za su tunkuɗe masa sharri da abinci wato kafin ka kwanta bayan ka karanta ayatul kursiyu to ka karanta amana rasulu zuwa karshe ka karanta kul huwallahu da salafi da nasi ka tofa ka shafa a jikinka ka sake har zuwa har zuwa ka uku idan ka yi haka to Allah ta'ala zai baka kariya na aljani da na shaidan da kuma sharrin mutane ma gaba ɗayansa shi sa wanda sama wanzar sama yake duk wanda ya karanta wayannan ayoyi na karshe guda biyu to za su kare shi ma'ana Allah zai kare shi ya tunkuɗe masa duk wani sharri da dukkan abin da baya so da sababin wayannan ayoyi da da ya karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su idan ya zo wato ainihin bacci don gidi ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh